Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Talata 24 ga watan Yuli na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna ɗauke da rahoto na musamman akan sauyin yanayi. Za ku ji kiran da wasu ƙungiyoyi a Nijar suka yi ga gwamnatin ƙasar da su sako malaman makarantar da aka kama yayin da ake gudanar da jarabawar tantance malaman. A yau lamarin da muke son jin ra'ayinku a kai shine waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka na ƙara tallafa wa 'yan sa kai da ke yakar 'yan ƙungiyar boko haram ganin irin yadda suke sadaukar da rayuwarsu domin kawo ƙarshen wannan fitina a ƙasa lamar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a farko za mu kawo muku labarin wasanni daga nan birnin washington dc sai kuma sharhin murya amurka amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jared Kushner, surukin shugaban Amurka Donald Trump kuma mai bashi shawara na kud da kud. Yau Litini ya ce Sam shi bai taɓa wata haramtacciyar harka da rasha ba, kuma Sam babu wani a kwamitin yakin neman zaben Trump da ya haɗa baki da rasha a gabanin zaben shekara ta 2016 da kuma bayan nan. ban haɗa baki da rasha ba kuma ban san wani a ah, kwamitin yakin neman zaben trump da ya yi ba a cewar kushina a fadar white house a ah, wani takaitaccen bayani bayan da ya ansa tambayoyin 'yan kwamitin majalisar dattawa kan tsaro a ah, ganawar da aka yi da shi a keɓe wadda ita ce ta farko a ganawa sau biyu da za a yi da shi a wannan satin kushina ya jaddada cewa ba ni da wata haramtacciyar alaka da rasha kuma ban taɓa dogaro ga wata dukiyar ƙasar rasha wajen haɓaka harkokin kasuwanci na ba kuma ba ni da cikakken wato na ba da cikakken haɗin kai ta wajen bayar da dukkanin bayanan da ake bukata ya ƙara da cewa duk da wani abin da na aikata ya na wato duk wani abin da na aikata na bisa ka'ida ne kuma san sun fari ne a wani yanayi na yaƙin neman zaben da ba saba gani ba babban ɗan shugaban ƙasa da tsohon manajan kwamitin yaƙin neman zaɓen trump paul manafort su ma za su fuskanci tambayoyin wani kwamitin majalisar dattawa kan harkokin shari'a To nan kuma jami'ai a Pakistan sun ce wani da ake zargin dan ƙunar bakin wake ne ya hallaka mutane akalla 26 a birnin Lahore na gabashin kasar baya ga raunata wasu kimanin hamsin da ya yi har na yau litinin ya auku ne a wadacin kusasshiyar kasuwa inda wasu jami'an gwamnati ke aikin kawar da shagunan da aka kafa ba bisa ka'ida ba daura da gine-ginen gwamnati saboda dalilai na tsaro ma'aikatan na tafe da 'yan sanda saboda hana tayar da zaune tsaye ministan lafiya na lardin salman rafiq ya gaya ma manema labarai cewa cikin waɗanda suka mutu ɗin akwai 'yan sanda da dama kuma wasu daga cikin waɗanda aka kai asibiti na cikin mawuyacin hali ƙungiyar taliban shiyar pakistan ta dau alhakin kai harin tana mai cewa daya daga cikin 'yan bakin baƙin wakenta ne ya kai harin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jiya lahadi an ga shugaban najeriya muhammadu buhari a hoto karo na farko tun bayan da ya bar abuja kwanaki 78 da suka gabata zuwa jinya a burtaniya hoton na nuna buhari na murmushi a yayin wata liyafa a london tare da wata tawagar gwamnonin jihohin najeriya wani hadamin buhari femi adeshina ya saka hotunan a shafin facebook tare da bayanin ganawar ta jiya lahadi kamar yadda gwamnan jihar imo rochas okoroche ya bayyana gwamna okorocha wanda kamar wasu daga cikin gwamnoni da suka kasance a liyafar dan jam'iyyar apc ne ta su buhari ya rubuta cewa buhari na cike da anashuwa da natsuwa a yayin tattaunawar ta tsawon sama da sa'a guda rashin buhari na lokaci mai tsawo ya janyo fargaba da tambayoyi a najeriya kuma bayanan da gwamnati kan fitar game da buhari daga loto zuwa loto ba su gamsarwa to sai dai mai baiwa shugaba buhari shawara din adishina ya ruwaito gwamna okoro tana cewa sam bai kamata ma 'yan najeriya su damu ba da zarar likitoci sun amince mu buhari zai dawo gida mataimakin shugaban ƙasa yemi asibanjo ya ci gaba da jagorancin ƙasar a matsayin muƙaddashi da rashin wato da rashin shugaban ƙasar na lokaci mai tsawo ya sa wasu na kokwanton dawowarsa da koshin yana da cikakken lafiyar gudanar da mulkin mga republican a majalisar dattawa na shirin sake wani yunkuri a wannan satin game da aniyarsu ta sake dokar kiwon lafiya da tsohon shugaban ƙasa barack obama ya kafa a tsawon watan jiya majalisar dattawan ta gwada wasu kudurorin dokar kiwon lafiya biyu wajen neman yadda za ta iya maye ta yanzu da aka fi sani da obama kaya nan take da kuma wacce za ta mai ta a sannu a hankali cikin tsawon shekaru biyu saboda 'yan majalisar su samu lokacin yin cikakken nazari yadda za a maye gurbin ta yanzu dukkanin kudurorin dokar sun gamu da adawa daga 'yan democrats da kuma wasu 'yan republican ta yadda babu kudurin ya yi nisa a yunkurin mai da shi doka sanata john thune daya daga cikin 'yan republican dan shekara 52 a majalisar mai kujeru 100 ya faɗi jiya lahadi cewa shugaban masu rinjaye mitch mcconnell zai buɗe babin ƙuri'ar ci gaba da muhawara ka ɗaya daga cikin kudurorin da duk suka ciki wata kwaskwarimar da ake da buƙatar a yi Ta labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Masana na danganta yawan ambaliyar ruwa da ake samu a kwanakin nan da sauyin yanayi ko kuma ɗumamar yanayi wanda a turance ake kira da climate change. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana akan al'amarin. masana kan ɗumamar yanayi da canjinsa da kuma gurɓatar muhalli sun yi kirarin cewa bututuwa ne da za su shafi rayuwar ɗan adam da kuma makomarsa a duniya nan da 'yan shekaru masu zuwa sai dai kuma bincike na nuni da cewar galibin 'yan najeriya sun jahilci batun dumamar yanayi ballantana sanin irin illolin da ke tattare da dumamar yanayi dangane da rashin sanin menene ɗumamar yanayi daga bangaren wasu al'umma na tuntuɓi mr ishaya bubu bajama wani mai rajin karewa da kuma alkinta yanayi ga amsar da ya bayar ƙara haddasa dumamar yanayi shine talauci da kuma jahilci idan aka yi la'akari da bayanin wannan mutumin. A san yadda za a yi a samar mana da abin da za mu hura kafin magana zai ƙasa. Don zaɓa zai ƙasa ne da ba. Itace ya dawo naira Dr. Abdulkadir Ibrahim na Jami'ar Abubakar ta Babalewa ya yi ƙarin haske kan ɗumamar yanayi a wasu ƙasashen duniya. Wato da Pakistan da Bangladesh To Madalla Abdulwahab. A ƙasar Nijar kuwa wasu ƙungiyoyi ne suka yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta saki malaman makarantar da aka kama yayin gudanar da jarrabawar tantance su da gaggawa. Ga Suleiman Momini Barma da cikakken bayani. Ah ah a sanarwar da suka bayar kungiyoyin waɗanda suka hada da COS da Sinaseb sun yi tur da abin da suka kira musgunawar da malaman da ke adawa da jarabawar tantance malaman makaranta suka fuskanta a lokacin gudanar da wannan jarabawa ta ranakun 15 da 16 ga watan Yuli. suna masu cewa wannan al'amari tamkar kaskantar da aikin koyarwa ne bisa la'akari da yadda aka yi amfani da karfi don tilastawa malamai shiga ajin jarabawar yayin da a ɗaya bangare abubuwan suka wakana cikin yanayin coge kamar yadda za a ji daga bakin sani haruna kusa a ƙawancen kungiyoyin cos da sinaseb mu taɓa gaba inda aka yi jarabawa wadda ya kamata a yi a kwana ɗaya aka yi ta a tsawon kwana uku bayan wannan jarabawa ce wadda waɗanda suka taisa jaraba masu tsaronsu sun ba su sakamakon jarabawa kowa ya rubuta bayan wannan da ƙarfi aka rika kai ɗaliban da ya kamata su yi jarabawa ko mazajensu ko eh, magabatansu kenan wannan ya sa ƙungiyoyi na kozin nijar sinasef suka yi kira ga masu sa ido na cikin gida da na waje na su sa ido su ga irin yadda ake tabkata asa a ƙasar nijar bisa kan taka hakkin ɗan adam malaman makaranta kimanin 77 ne yake tsare a hannun hukumomi waɗanda aka kama su a sassa daban-daban lokacin da suke ƙoƙarin kawo cikas wa al'amuran gudanar da wannan jarabawa in ji jagororin ƙungiyoyin malaman saboda haka suka yi kira ga gwamnatin Nijar ta hamzar ta sallamar su don komawa cikin iyalinsu. exige du gouvernement la libération sans condition de toutes les enseignantes et enseignants arrêtés. Na tuntuɓi hukumomin ilimi a matakin firamare inda aka sanar da ni cewa minista ya yi bulaguro yayin da Malam Ashane Hima wani darakta a ofishin ministan ya ce a iya saninsa ba a ci zarafin kowa ba. a ranakun gudanar da wannan jarabawa kwada yake ya ce har yanzu suna jiran rahotanni daga kwamitocin jihohi domin tantance zahirin abubuwan da suka wakana a ci gaba da nuna adawa da jarabawar tantance malaman da suka cancanci aikin koyarwa ƙungiyoyin kozu da sina sai sun kuduri aniyar fitowa kan titunan yamai a ranar asabar din da ke tafe wanda suke da kishin lakwal ta niger wanda suke so niger lakwal ɗinta ta gobe ta kawo mutanen da ya kamata domin kasar ta ci gaba na su hutu da fifi 29 ga wannan wata da muke ciki a eh, jerin gwano da za a yi insha Allahu wanda za a tashi daga wuri inda ake cewa plus tumon zuwa plus la concertation magance matsalar koma bayan ilimi ita ce babbar hujjar da hukumomin Nijar suka bayar domin shirya jarabawar tantance malaman da suka cancanci aikin koyarwa biyo bayan wani rahoton da ya bankaɗo dubban malaman kwantaragi na bogi sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. masu sauraro a yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin wani irin matakai ya kamata a ɗauka na ƙara tallafawa 'yan ƙungiyoyin sa kai da ke yaƙar 'yan ƙungiyar Boko Haram ganin irin yadda suke sadaukar da rayuwarsu domin ganin kowa domin ganin kawo ƙarshen wannan fitina a ƙasa. Amma kafin nan mu shakata da wannan. gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah na nan. To gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. ɗan yara manyan gobe, abba yara Allah nana, ɗan yara manyan gobe, ɗan yara. ɗan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so, ɗan yara ku bi ma iyaye. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, mun samu kira na farko daga jihar Kaduna, wake magana daga Kaduna? Assalamu alaikum. aminu wa alaikum assalam. yawwa suna na abubakar da aka fi sani da suna malam a nan cikin kare karamar hukumar Kobo a nan jihar kaduna to malam abubakar me za ka ce dangane da wani al'amari abinda muke magana akai abinda muke magana shine shin ta wace hanya za a ci gaba da tallafawa masu sadaukar da kansu wajen yakar 'yan kungiyar boko haram na sa kai musamman ganin yadda suke sadaukar da rayuwarsu. gaskiya kamata hukumi a ce su ɗauki wannan abin da muhimmanci sosai ganin inda suke ba da gudunmawarsu sosai a kan su ga sun kare haƙƙin mutane da ainihin abin da ke damun mutane a ya kamata ce kuma sun ɗauki matakai sosai wanda za su dinga talla musu da albashi albashi kawai magana ma kenan a samu albashi a dinga biyan su gaskiya tunda wannan aiki suke aiki na hatsari kuma da samun a ce sun sayar da su kuma hukumar yawanci ga hukumar ba sa ainihin taimaka musu iyalansu su su ga wani hali ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki wannan matakan tsaro a yayi. To madalla mun samu wani kiran kuma daga Kaduna wake magana har yanzu a Kaduna. Suna na Abdullahi Lala ce da tashar mota kawo a tarayyar Najeriya. Barka da warhaka. Abdullahi Lala barka ka dai. Yawwa to gaskiya a gwamnati na da kyau ta taka rawan gani akan wannan eh, eh, hello mala abdullahi eh muna jinka eh, to yana da kyau a ce gwamnati ta shigo cikin al'amarin nan duk kungiyoyin da ta ga suna suna taimaka mata akan wa'annan eh, yan yaƙi da boko haram to yana da kyau ta jawo su a menene matsalan ku to gashi gashi gashi to za mu taimaka muku da abu kaza abu kaza abu kaza to kuma sai ku shigo cikin wa'annan kaman a hukumomi na sojoji haka na tsaro haka to in aka yaka ina tabbatar maka a unguwanni unguwanni ma za ka ga ana samun kungiyoyi suna tasowa wanda za su dinga taimaka ma ainihin unguwanninsu za ka ga wannan duk wani matashi da ya taso ko kuma wani kungiyoyi da ba a gane musu ba to za ka ga daga unguwanni ma za ka ga ana ana dan kwafar da su to yana da kyau gwamnati ta yi abin da ya kamata a cikin wannan al'amari na na kungiyoyi da fatan dai gwamnati tana nan tana to madalla sai kuma har ila yau dai muna jihar ta Kaduna wake magana a Kaduna sunana Ibrahim alaramma daga cikin Kaduna. To Malam Ibrahim alaramma menene ra'ayinka dangane da wannan al'amari? Ra'ayina gaskiya kungiyoyin sa kai suna matukar kokari suna kuma himma na ganin cewa an kau da waɗanda suke suke nuna ɓata gari ne ga al'umma. amma na ƙasan gwamnati na rashin taimaka musu. Yawanci dai mun sani suna amfani ne da ko sanda da kuma irin bindigan nan da ake cewa eh, harbar kalade da sauran wasu abubuwa su kuda irin waɗannan eh, kayayyakin da su suke bukata tunda an sani doka ba ta ba su daman cewa su rike bindiga irin ak-47 ko labarbar da sauran wasu abubuwa to irin abin da su suke bukata su yi aiki su cocila da mota da sauran wasu abubuwa to kasance gwamnati tana tallafa musu domin tsaro ba wai na jami'an tsaro ne kaɗai ba a'a kungiyoyi za su akwai rawan da za su taka sannan su ma jama'a akwai irin rawan da za su taka na ganin cewa an magance matsalar tsaro da ake fama da ita gabaki ɗaya. To madalla. Har ila yau dai muna cikin Kaduna da alamar yau 'yan Kaduna ne suke ta samun layi namu. Wake magana daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ma'an naziru Hausawa barka da dare. Aminu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka da dare. To ni kuma sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To mai rediyo da rikoda me ra'ayinka? To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan mudu yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin al'umma. saboda idan muka ɗauki wa'annan mutane kaga na farko sai da ransu suke yi na biyunsu kuma babu wani kima da suke da shi a idanun gwamnatin najeriya da haka mu kiran da muke gwamnati kamar gwamnoni na jiha da suke ta kokarin a kafa musu yan sanda na jiha to ga mutane suke kokarin kare tallafin al'umma to ya kamata a ce a fitar musu da wani albashi duk wata za a rika basu kaga maganar motoci wanda za su rika yawo da shi da dan wani dan taimakon kayayyaki to ya kamata a ce gwamnati tana dauke musu wannan nauyi ga idan aka yi haka to za a samu ci gaba maimakon a ce ana samun irin wayannan abubuwan ga abubuwan da gwamnati ya kamata da mun ci kokarin da za a yi kenan karshe ne muka fatan alkhairi a tashi lafiya alhaji Alhaji Musa Garo na gode. To mai rediyo da rakoda mu ma mun gode sai kuma jihar Plateau wake magana. daga jihar Plateau. Yawa Bala Komanda, goma Bala Komanda ne daga jihar Plateau. Bala Komanda barka da warhaka. Yawa alhamdulillah gaskiya na ji daɗin wannan maudu'i to gaskiya tsakani da Allah gwamnati ta tsaya tsayin daka akan taimaka ma waɗannan mutane da suke sa kansu. Don saboda tsakani ga Allah mutanen nan fa suna rasa rayukansu kuma gwamnati ta kamata gwamnati ta tsaya ta lura da rasa rayukansu da suke yi ta tallafa musu don akwai iyalansu suna da iyalai kuma sun sadaukar da rayuwarsu akan taimakama sojojin najeriya da sauran wasu hukuma a suna nan suna ta ba dare ba rana su ma da su ake shiga a fita a yi wannan da sauransu su muna kira ga gwamnatin tarayya ta duba mutanen nan tsakani ga allah a tausaya musu kuma a taimaka musu a tallafa musu BOA Allah ya saka da alkhairi na gode. kai tsaye bala komanda daga bukur. To bala komanda mun gode kuma da kiran bala komanda ne muka kawo ƙarshen kiraye-kirayen na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu inda za mu kuma dawowa sai a ci gaba da kira mu kuma za mu ci gaba da ɗauka. Yanzu kuma sai labarin wasanni a takaici. labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a na sabon shiri na labaran wasanni a wannan litinin ta yau. To akwai 'yan canje-canje da aka yi ga tsarin wasar cin kofin kalubalen na Afirka na Nations Cup na shekarar 2019 da za a yi a ƙasa Kamaru. Canjin farko da aka yi shine na lokacin da za a yi shi. An san da akan yi shi a cikin watan Janairu zuwa Fabrairu ne. To amma wannan lokaci an canja lokacin sa daga wannan lokaci zuwa daga watan yuni zuwa watan yuli na ita shekarar 2019 din daman shi wancan wanda aka saba yin janairu zuwa fabrairu an ce lokaci ne da yakan haddasa cikas ga kungiyoyin kwallon kafa na kasashen turai wanda akan bukaci su sako 'yan wasansu su je afirka su yi wannan wasan wanda kuma wannan yana kawo cikas ga suna su tsari na can turai din to ba da bayan canjin lokaci har ila yau an canja yawan kungiyoyin da za su shiga cikin wannan wasa a da guda goma sha shida ne amma shi wannan wasa na dubu biyu da goma sha tara zai karɓi bakuncin kungiyoyi ashirin da hudu ne kuma wannan bambanci ne daga abin da aka saba na sha shida wanda tun shekarar alif dubu ɗari tara da casa'in da shida ake amfani da sha shida ɗin to daga shekarar dubu biyu da sha tara za su koma ashirin da hudu abin da yasa ake dan jiwa ita kamar tsoro akan ko ta cire domin watakila shirin da ta yi na shashe ta din ne to duk wannan canje-canjen da an yi su ne a lokacin taron majalisar zartaswa na hukumar kwallon kafa ta afirka da aka kammala a birnin rabat na kasar morocco wa bisa gayyatar shi shugaban hukumar din wato ahmad ahmad to halin yanzu kuma wani canji da aka samu shine na canjin yawan su kansu 'yan majalisar zartaswa na hukumar kwallon kafa ta afirka din wanda da sha biyar ne yanzu sun kai ashirin da uku. shahararren dan kwallon kafa na liberia george weah ya ce a duk nahiyar afirka har yanzu ba a taba yin dan kwallo da ya kware ya goge a kwallon kafa kamar dan kwallon najeriya austin okocha ba tsohon zakaran kwallon kafa na afirka George Weah ya kwatanta Okocha ne da sauran 'yan kwallon Afirka irin su da Fili na Ghana da kuma shi kansa ya ce shi kansa ya tabbata bai ko kama kafar shi Austin Okocha din ba. Ya ce Austin Okocha mutum ne wanda ba za ka samu irinsa ba a cikin 'yan kwallon Afirka har zuwa wannan lokaci din. Ya ce mutum ne da yake da ba ya iya amfani da kafarsa ba yana kuma da basira idan yana kwallo din. ya ce har yanzu su kansu da shi George Weah din da sauran waɗanda ke tare da wato suke buga kwallo a Afirka ko kashi ɗaya cikin ɗari na abin da Jeji ce yake da kwallo su ba su kai ga hidin ba. Sai dai tsayar abin shine cewa duk da wannan shaida da aka tabbatar a kan na kwarewarsa ta kwallon kafa shi jeje okocha wanda ya bayyana a manyan wasannin kwallo na duniya kamar 75 bai taba cin lambar girma ta zakaran afirka ba wanda akan bayar ga zakarin wasanni na kwallon kafa na afirka amma dai ya taba zuwa na biyu har sau biyu jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau nan daga sashen wasan murya amurka a washington da huta lafiya Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. 'yantar da birnin mosul babban nasara ce a yakin da kasashen duniya ke yi da 'yan kungiyar isis wannan nasarar da ma duka wata nasara da aka samu a yakin an same su ne da taimakon gamayyar kasashen duniya 73 da ke yakin murkushe 'yan isis da kuma dakarun tsaron iraki amma yakin da ake yi a iraki bai ko kusa da karewa ba a cewar wakili na musamman na shugaban amurka a gamayyar kasashen da ke yaƙi da isis mr brad mcgurk Iraqi forces with our support will soon move to liberate remaining territories controlled by ISIS. Mr. McGurk ya ce, dakarun Iraki tare da taimakon haɗakar ƙasashe ba da daɗewa ba za su 'yantar da sauran yankunan da suka rage a hannun 'yan ISIS, ciki har da Tel Afar, da Hawija, da Alƙayim. Za mu taimaka musu a wannan yakin da kuma taimakon da zai biyo baya a matakin agaji, tabbatar da zaman lafiya da samar da shugabanci na gari. Mr. McGurk ya ce wannan shirin ya yi nasara a birnin Mosul. A matakin siyasa, mun yi aiki don samar da cikakken haɗin kai tsakanin dakarun tsaron Iraki da 'yan Peshmerga wato dakarun Kurdawa. A matakin ba da taimakon agaji kuma, tare da Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Iraki, mun yi shirin samar da agaji ga mutane miliyan ɗaya da muka ƙiyasta za su rasa matsugunansu a Mosul. Kowane ɗayansu a cewar Mr. Magog ya samu wannan agajin. Ta fannin samar da kwanciyar hankali kuma mun yi shiri don tunkarar muhimman bukatu, ciki har da rundunar 'yan sanda da cire nakiyoyin da 'yan ISIS suka bari, da maido da wutar lantarki, da ruwan famfo, da kwashe baruguzan gine-ginen da aka rusa, da kuma samar da wasu shirye-shiryen. Batun Siriya na da sarƙaƙiya sosai, saboda babu wata gwamnati a ƙasar da za mu yi aiki tare. Duk da haka, Za mu yi aiki da al'ummar yankunan da aka 'yantar daga hannun 'yan ISIS don tada koma da garuruwansu da kuma mai da 'yan gudun hijira gidajensu. Mr. McGurk ya ce, amma sai da haɗin kan ƙasashe za a iya murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS nan gaba. Duk da haka, babu tantama shekaru uku da aka kwashe ana wannan ƙoƙarin, kan ma a haɗe yake. kasashe 73 a fadin duniya masu kudurin murkushe 'yan ISIS da kuma kara 'yan kasarmu da kuma kasashenmu ta wannan haɗin gwiwar. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogo na cewa karfe biyar yanzu saura minti uku. Yanzu ga Ibrahim ka Almasi Garba da labarai amma a takaice. To a takaice Jared Kushner surukin shugaban Amurka Donald Trump kuma mai bashi shawara na kud da kud yau litini ya ce sam shi bai taba wata haramtacciyar harka da rasha ba kuma san babu wani a kwamitin yakin neman zaben Trump da ya hada baki da rasha a gabanin zaben shekara 2016 da kuma bayan nan. ban haɗa baki da rasha ba kuma san ban san wani a kwamitin yakin neman zaben trump da ya yi ba a cewar kushina a fadar white house a wani takaitaccen bayani bayan da ya ansa tambayoyin 'yan kwamitin majalisar dattawa kan tsaro a ganawar da aka yi da shi a keɓe wadda ita ce ta farko a ganawa sau biyu da za a yi da shi a wannan satin. jiya lahadi an ga shugaban najeriya muhammadu buhari a hoto karo na farko tun bayan da ya bar abuja kwanaki 78 da suka gabata zuwa jinya a Burtaniya hoton na nuna buhari na murmushi a yayin wata liyafa a london tare da wata tawagar gwamnonin jihohin najeriya wani hadimin buhari femi adeshina ya saka hotunan a shafin facebook tare da bayanin ganawar ta jiya lahadi kamar yadda gwamnan jihar imo rochas okorocha ya bayyana gwamna okorocha wanda kamar wasu gwamnonin a wurin liyafar dan jam'iyyar apc ne ya ce buhari na murmurewa sosai to da takaicin labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mr. Daniel Brown da ya shirya shirin ni da kuma injiniyan mu Malam Suleiman. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.